Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. a ghana kuma ana iya samun mu alfa rido kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Alhamis 4 ga watan Janairun shekara ta 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cika muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. An yi asarar rayuka da dama a wani mummunan harin da aka kai a wani sashe na jihar Borno Najeriya. mataimakin shugaban amurka ya fayyace matsayin amurka akan tarzoma da ake gudanarwa a iran a wani bangaren kuma mummunar takaddama ta barke tsakanin shugaba trump din da wani na hannun damansa kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji wani fashin baki kan takaddamar nan da ta barke ta bazata wadda ta barke tsakanin shugaban amurka donald trump da tsohon mai bashi shawara steve bannon za kuma a ji ra'ayin gwamnan jihar ikiti game da jawabin shugaban najeriya muhammadu buhari kan shekarar da sha 2018 kamar kowace ranar alhamis alheri grace abdu na tafi da shirin nan nata na domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a jiya laraba kuma ya kashe akalla mutane goma waɗanda suka shaida al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne da ke garin gamburu jim kaɗan kafin sallan asuba inda ya tada bam ɗin masallacin ne ta rushe ta koma buraguzai ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin amma yana da alamar hare-haren boko haram kungiyar da ta kwashe tsawon shekaru takwas tana tafka ta'addanci da zub da jini da zumar kafa daular musulunci a arewacin najeriya lamarin da ya kai ga asarar rayukan mutane dubu ashirin a somaliya kuma gwamnatin kasar ta ce mayakan alshabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da ake zargi da laifin yi wa gwamnatocin somaliya da kenya da habasha leƙen asiri an kashe mutane ne a gaban jama'a ta hanyar harbe su a garin kuntuwari da ke yankin shabele ko a cikin watan da ya gabata ma mayakan na al-shabab sun aiwatar da irin wannan hukuncin kisa akan wasu mutane biyar ciki har da wani matashi mai shekaru goma sha shida bisa irin wannan zargin na leƙen asiri ƙungiyar ta zartar da hukuncin kisa a kan jimlar mutane 22 a bara tara a ciki an yi musu zargi ne na leƙen asiri saura kuma an zarge su da laifukar da suka shafi ko kuma daban-daban kenan da suka shafi fyaɗe da luwadi da sama da faɗi da kudaden jama'a ana shan waɗannan labaran ne daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban amurka mike pence ya lashe takobi cewa amurka za ta mara wa masu zanga-zangar kin jinin gwamnatin iran baya kuma ya ce shugaban amurka donald trump ya shirya ya ba da goyon baya ga masu zanga-zangar ba da kalaman baki kadai ba a hira da yi da greta van sestrin wata mai ba da gudunmuwa a shirye-shiryen gidan rediyon nan ta muryar amurka a ofishinsa a jiya laraba mr pence ya ce Well, it's important to remember first and foremost that uh, Iran is the da farko ya kamata a san cewa iran ita ce kan gaba wurin ba da mm. tallafi a ayyukan ta'addanci a duniya baicin zalunci da kuma take haƙoƙin al'ummanta iran tana kuma aikawa da 'yan ta'adda zuwa wasu ƙasashe da ke yankin sannan kuma tana ci gaba da zama ƙasa da ke da tasiri mai yawa da kuma hatsari a wannan yankin sai dai kuma pence ya ki ba da ƙarin bayani akan irin matakan da amurka za ta iya ɗauka akan wannan lamari na iran yana mai cewar akwai matakan ba da taimako na musamman da amurka da sauran kasashen duniya za su iya baiwa mutanen iran idan suka ci gaba da dagewa wajen neman 'yancinsu fadar shugaban amurka ta white house ta yi suka da zazzafan kalamai a kan tsohon babban mai bada shawara a kan dabarun gudanarwa na shugaba donald trump wato stephen bannon wanda aka rawaito yana cewar ganawar da babban ɗan shugaban ƙasar trump ya yi da wasu wato wakilai daga ƙasar rasha wani babban laifi ne da ya kai ga cin amanar ƙasa da kuma nuna rashin kishin ƙasar shugaba donald trump ya nuna fushinsa da kuma rashin jin daɗinsa yayin da ya karanta kalaman na stephen bannon wanda ya faɗa a cikin wani sabon littafi da ya fito a cewar jami'ar hulɗa da manema labarai ta fadar white house sarah huckabee sanders a ganawar da ta yi a jiya laraba da 'yan jaridar mawallafin littafin michael wolf ya rawaito banan yana sukar ɗan shugaban ƙasar donald trump jr da sarkin shugaban jared kushner wanda har yau babban mai ba da shawara ne ga trump ɗin da kuma manajan yakin neman zaben trump da ake kira paul manafort saboda ganawar da suka yi da wakilan rasha wanda suka yi alkawarin samar da wasu bayanai na batanci akan tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara yada zangon a nan Amurka, inda wata gardama ta bazata ta barke tsakanin shugaba Donald Trump da tsohon babban mai ba shawara kan dabarun gudanarwa Steve Bannon, wanda har ya zargi ɗan Donald Trump da cin amanar ƙasa saboda ganawa da ƙasar Rasha. Kan wannan batun, na tuntubi wani mai tsokaci kan siyasar Amurka, Hassan Lawal Sallau Jibiya, don ya mana fashin bakin wannan al'amari sai ya ce. Wato, Malam Ibrahim a lokacin da kowa yake tunanin babu sauran wani abin da shugaba Trump zai yi ya ba mutane mamaki. Mm. To sai wani abun kuma da yake ɗaure mutane kai duk da kana ganin cewa ai yanzu babu abin da zai iya yi ya baka mamaki kuma sai abin da zai baka mamaki Abin da ya faru ne a wannan wa babu wanda ya ɗauka cewa akwai ranar da ainihin shugaba Trump zai kwance mashi Steve Bannon zani mm. a bainar jama'a irin haka. Eh, takaddama ce kuma ta siyasa eh, wani littafi ne ake jin labarin cewa ya kusa hitowa inda ake ce ganin shi steve bannon din ya dan soki wasu al'amuran shi shugaba trump shi kenan kawai ya fitar da wannan sanarwa cewa ai lokacin ma da ya kore shi ya girgiza sosai shi Steve Bannon din da aka kore shi daga aiki daga White House ya girgiza sosai kuma har ma kamar wani dan taɓin hankali ma ya same shi <laughs> wato dan ai kokarin wato ruguza maganganun da za su fito ma daga cikin littafin jin da littafin an rubuta shi ne bayan shi Steve Bannon din ya bar ah, White House To amma wasu za su ce zargin da Steve Bannon ya yi zargi ne mai karfin gaske musamman idan ka tuhumi shugaban ƙasa koko na kusa da shugaban ƙasa game da cin amanar ƙasa kan abin da watakila ba a gama rawarewa ba. Ba ka ganin watakila Trump ya kuhula ne saboda wannan zargin? Ai shi ya sa abin da ya fi ba shi haushi kenan. Ai yanda aka san cewa shi ainihin Steve Bannon suna tare da Trump ɗin tare shi yake ba shawara. tare ake ainihin kulla duk wata manufa wato ta siyasa da sauransu tun dai a lokacin kamfen har suka zo a white house mm. to abin ya girgiza su sosai shi sa suka fito da wannan da zai ainihin ruguza duk wani magana da shi Steve Bannon zai fito da shi a bainar jama'a ce to wani haushin kora da aka yi mashi mm. yasa ya fito yana wannan jawaban duk da shi shugaba Trump din duk lokacin da aka ce shi Steve Bannon ya bar White House Trump din ya fito ya yabe shi ya ce ai mutumin kirki ne ya iya aikin shi don bai bayan da zai yi lokacin kawai shi yasa kawai ya bar shi ya tafi saboda an alakanta shi da wa'annan wani ake ce ma white supremacists wanda kuma kowa ya san dai ainihin jaridar da shi steve bannon yake jagoranta yan mu mu kaɗai ke da ƙasa mu zami abinda muka ga dama da sauransu wato masu tsananin nuna bambancin launin fata kenan gaskiya ne gaskiya ne abinda aka fi alakanta su da shi wani ne da su. to Mala hassan wasu za su ce trump na fafatawa a fagagen daga da yawa shin zai iya kai ga nasara kuwa idan yana fafata da mutane da dama da wasu ke ganin ma Hausawa suna kusa da shi? To wannan dai za a iya cewa su wa'anda suke bibiye da shi ɗin zai iya zama abin darasi wurinsu wato idan mutum zai kusan zai zama yana da kusanci irin na Steve Bannon da kuma aƙida ta kare manufofin Trump duk yadda ka yi baka isa ka zage shi ba sannan kuma a ce Trump yau ya hito ya kwance mishi zani a kasuwa to gaskiya za ka yi tunanin cewa sauran makarraban shi da ke kusa da shi za su fara ɗan taka tsantsan. wanda kuma aka fara samun haka to duk wasu ainihin nasarori da ya iya samu da wanda kuma zai ake tunanin zai samu nan gaba za su iya shiga cikin wata 'yar tangarda. Mai fashin baki kan siyasar Amurka Hassan Lawal Sallau Jibiya game da rigimar Trump da Steve Bannon. Za a ji sauran hirar a shirma na hantsi. Daga Amurka kuma bari mu kada Najeriya inda gwamnan jihar Ikiti ta kudu maso yammacin najeriya ya cicciki jawabin sabuwar shekara da shugaba muhammadu buhari ya yi yana mai cewa babu abin kamawa ciki hassan umar tambuwal gare ka Gwamna Fayoshe ya ce dubi jawabin shugaban ƙasa yana wani abin kamawa mai amfani gare mu a gaba a matsayin mu na matasa ya ce bai kamata ba shugaba Buhari ya zama shugaban ƙasa ba tunda baya da cikakken kuzarin yi wa jama'a hidima. Na tambayi gwamnan na jihar Ekiti ko me yasa yake sukar shugaba Buhari? It's hmm. I ya ce sukar da yake yi wa shugaba buhari babu son rai a ciki domin ya soki tsohon shugaban kasa obasanjo ya soki tsohon shugaban kasa jonathan shi ma masu adawa da shi sun soke shi yana son shugaba buhari ya kara azama ne gwamnan na jihar ekiti ya ce dalilin sukar shine don a tabbatar da cewa gwamnati mai ci ta tsaya daram da kafafunta ta yi wa 'yan najeriya aiki don shugaba kamar direba ne idan ka bar shi ya yi barci to fasinjoji na cikin haɗari hatsari. Gwamna Ayodele Fayoshe ina kake son shugaba Buhari ya mayar da hankali a wajen ayyukansa sai ya ce. Na ɗaya, shugaba Buhari ya samar da wutar lantarki ga 'yan Najeriya domin idan akwai wutar lantarki matasa za su sami ayyukan yi kamar masu walda da ma kananan ayyuka da sana'o'i. Haka ma shugaban ƙasa ya inganta tattalin arziki idan aka inganta tattalin arziki za a rage ta da zaune tsaye da matasa ke yi a ƙasar nan. Kalaman gwamnan jihar Eke rikici a yau yodale fayoshe kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na Tambuwal kafin mu ci gaba ga wannan somun taɓa. mun yi wanka mun wanke idanu mun shata zan da garin mu je wallahi koko bane ta yi kyau hajja To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken bayanin wannan rahoton yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. idan an sami nagartaccen iyali to za a sami nagartacciyar al'umma idan an sami nagartacciyar al'umma mutane za su zauna lafiya gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2018 da fatar an shekara lafiya jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suka ɗauka da muhimmanci. A shirin domin iyali na farko a shekara ta 2018 yau Alhamis 4 ga watan Janairu. Shirin ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnati ta ba da ƙarfi bana Ga bayanin Dr. Mohamed Hadi Musa wani mai sharhi kan harkokin iyali a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Ƙasashe da dama sun nuna damuwarsu da harka ta iyali, wanda har wannan yasa suka samar da hukumomi da suke kula da harkar iyali. A Najeriya ba a da wata tsayayyar hukuma wacce take hukuma ce kamar da hukumar man fetur take, hukumar lafiya. hukumar ilimi ba a da wannan hukumar da za a ce wannan hukumar iyali ce to saboda haka daga cikin abubuwan da ya kamata hukuma ta duba domin inganta rayuwar al'umma shine samar da hukuma ta iyali kar mu manta cewar iyalin da shi ake gina al'umma daga iyali ne ake samun mutane waɗanda mutanen nan za su zo su ba da gudunmawa a harkar al'umma su ba da gudunmawa a ɗaiɗaiku su ba da gudunmawa a gwamnatance idan an sami nagartaccen iyali to za a sami nagartacciyar al'umma idan an sami nagartacciyar al'umma mutane za su zauna lafiya gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya saboda haka matukar yadda ake ganin muhimmancin hukumar man fetur hukumar tsaro hukumar lafiya hukumar ilimi to matukar haka ya kamata a ga muhimmancin hukumar iyali ba ma haka ba ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko to abu na gaba shine hukumar iyali domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen iliminsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen lafiyarsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikinsu wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka ƙididdiga na abin da muke cewa demography mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su mutum nawa ne magidanta maza da mata mutane nawa ne matasa mutane nawa ne jarirai wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu idan sun karu za su zo da bukatu kaza saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa mai zai ba zai kalli waɗancan ɓangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taɓa su kai tsaye wurin biya musu bukata. Ita kuwa nata bayanan hawa Ibrahim El Yakub, darekta a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano cewa ta yi. Ina gani gwamnati abin da ya kamata ta yi ta duba da kyau shine a cikin 'yan binciken da take yi da kuma um, ƙungiyoyi masu zaman kansu masu tallafa mata a kan harkar iyali ya kamata a tantance a duba matsalolin nan sosai saboda ni naga kamar binciken kawai ake ana ta kuma yin rubutu to abin da na lura shine yawancin binciken wani lokaci ba a amfani da shi har yanzu za ka ga akwai kamar yanzu wani harka ta fyaɗe ƙaruwa take yi duk da dai ba a so a ce ta ƙarin amma a gaskiyance ƙaruwa take don kullum muna samun za ka ga ana bugo mana waya mu fita in ka je police station abin da dai zaka ji na jiya sai ka ji ma kamar ya ƙara karuwa misali zan iya baka eh, abin da yake damuna kamar yanzu a harkar fyaɗen nan akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce a yanzu inda gwamnati ta ɗauki abin nan da muhimmanci za a iya cimma burinsa a riga ya zama to ya zama tarihi iyaye wanda ake wa 'ya'yansu fyaɗe hatta kai ga yanzu sai a je a roƙe su sayar da hakkinsu a ba su kuɗi su haƙura da cewa an wa su fyaɗe za ka ga yarinya ce 'yar shekara takwas 'yar shekara goma 'yar shekara sha ɗaya kwanan nan bai fi sati biyu ba aka kira ni bayan magariba ga matsalar da ake da na tashi na saka mayafina na fita har police station don in bi ba'asi saboda na san irin wa'annan dan ana kawo su da yawa yan shekara goma sha ɗaya ce aka samu ya fi wata shida ana fyaɗe da ana namiji a unguwa mai da ita kamar matar shi an samu an kai abin nan police station iyaye sun je police station amma wai aka samu wai mai unguwa ya zo da ragowar mutanen unguwa wai ana ba wa iyaye haƙuri kuma gashi akwai kuɗi da za a ba su yaya za a yi a ce um, an wa 'yan shekara goma sha ɗaya fyaɗe iyayenta sun sarai da hakkinta a ce kuma ita gwamnati bata damu ba ai ya kamata a ce ita gwamnatin ta ce ita bata haifa wannan hakkin ba saboda an samu an samu confession an samu mutum ya ce yayi ya yadda yayi shi kuma mai unguwa shi ma a durkufar da shi a yi masa hukunci me yasa zai bada ma ya haƙuri akan irin wannan a duk lokacin da aka ce an kau da ido akan abin da ya kamata a ce an yi magana akan shi akwai abin da ko a asibiti ka je emergency ne kuma a gwamnatance akwai abin da shi ma emergency ne yanzu ya kamata a yi shi kuma yanzu ya kamata a zartar da shi to ni ina jawo hankalin gwamnati ta dawo da hankalinta kan iyali saboda wallahi sai an sami iyali wadda ta ingantacciya za a samu ci gaba. Wakilin Musulamin Muni Barma ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali a jamhuriyar Nijar. Ni Alhaji Bukar Musa ne, tayar da annan kwalejin Maryama. Lalle a Nijar bana shekarar da muke ciki tana da nauyi da yawa. Mutane da dama sun kewaya cikin ƙasa sun ga abinci bai iji jama'a ba. kenan abinci bai ishi jama'a ba mu muna roƙo ga gwamnati in yana ji ya dibi hankalin talakawa a taimaka musu saboda talaka yau akwai wanda ka tashi ya kwana bai da dala cikin aljihun shi ini bai da dala kuma gobe ya tashi bai da dala ya ini bai da dala ashe kuma matsala duk ba ta kai ga wannan ba ga latizo ma gidan kanshi akwai wani latizo ya yi karin shi ta ce wani taimaka min wani taimaka min akwai wuya gare shi amma akwai waɗanda ba su da kumya suna da shi su ta yi tsaye su ce a basu ba su da shi su ta yi tsaye su ce a basu in gwamnati yana jina ya taimaka ma talakawa ya yi kokari ya samo abinci daga waje ya sai da mutane da rahusa sannan kuma harkoki sun riga sun yi nauyi kuma ga harka tax da an ka dora mutane kuma ga harka kyan makaranta kyan makaranta muna son in akwai hali a taimaka musu a biya musu abin da za su yin karatu tsakani da Allah sannan a taimaka ma likita kuma kaga akwai likitoci waɗanda annan suna aiki mutum ya zo baya da lahiya maimakon su kula da shi sai ga su yi tabbaton shi shi kuma yana nan yana mace ya to dan wurin a taimaka mai nan akwai waɗanda yanzu wallahi saboda ba su da kuɗi cikin su sai su mutu gida ba su tayya saboda mi saboda ba su da kuɗin da suka zuwa a rubuta musu ordinance ku sai ku sayo an ko baka da kodala cikin ajiyar ka tai likita an ka rubuta ma ordinance ba abin da zai maka muna so a taimaka ko da mutum bai da lahiya in ya zo ko da maganin nan na so guda ai mishi a bashi ordinance ya ta ya sayo in ya sayo ya kawo in suna so su ɗebe wannan da an ka sayo amma sai ga mutum ya taso ta likita baya da dala yau ba da ita gobe an rubuta mai ordinance to shin ina zai tafiya da ita ina zai tafiya da ita ni ban gani ba nan maraya ko baka da shi watakila dai kana ganin mai shi to kawai akwai lokacin da wallahi ka kai ka nema babu to wanda bai da gashi da iyali shin kaka za a yi a waye gari sai a gama gidan yana so bai so ya haita ya bar gidan an bar mace da iyali to in bar mace da iyali shin menene matsayinta da ita da iyalin menene za su ce maganar lantarki to ala kulli halin ana ƙara mutane kuɗin wuta ana ƙara mutane kuɗin wuta ce wannan a ƙara mutane kuɗin wuta ya kyau ga mu can ana ba mu ita mai dan sauki sauki amma mu nan gare mu talakawa so aka a kashe mu a kashe mu ko kuma mu hasa da aiki da kuran sannan harkar ruwa kuma ruwa namu na nan gashi yanzu an kai aiki da yan ruwa kan kan sai ga an kama fakacir wadda ba kai zaton za a kama ka ba kuɗi masu yawa. To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2018. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Sulaiman Muni Barma da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri. ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma sa wannan shekara ta 2018 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To a gaida inar su amal, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.

Shin kasan san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? kasan san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. Baba dawo lafiya! To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To wannan haka yake har yanzu dai ga baba yaku makeri ɗin da labaran duniya amma wannan karan a takaici. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno da ke arewacin arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba kuma ya kashe akalla mutane goma. Waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne da ke garin Gamburu jim kaɗan kafin sallan asuba inda ya tada bam ɗin masallacin da ya ta rushe ta koma buraguzai ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin amma yana da alamar irin hare-hare da boko haram take kaiwa ƙungiyar da ta kwashe tsawon shekaru takwas tana tafka ta'addanci da zub da jini da zumar kafa daular musulunci a arewacin najeriya lamarin da ya kai ga asarar rayukan mutane dubu ashirin a somaliya kuma gwamnatin kasar ta ce mayakan alshabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar wanda suke musu zargin aikata laifi na yi wa gwamnatocin somaliya da kenya da habasha leƙen asiri an kashe mutane ne a gaban jama'a ta hanyar harbe su a garin kuntuware da ke yankin shabele ko a cikin watan da ya gabata ma mayakan na alshabab sun aiwatar da irin wannan hukunci na kisa akan mutane biyar ciki har da wani matashi mai shekaru goma sha shida bisa irin wannan zargin na leƙin asiri ƙungiyar ta zartar da hukuncin kisa akan jimlar mutane 22 a bara tara a ciki an yi musu zargin leƙin asiri saura kuma an zarge su da laifuka daban-daban da suka kama daga fyaɗe da luwaɗi da kuma sama da faɗi da kuɗaɗen jama'a mataimakin shugaban amurka mike pence ya lashi takobi cewa amurka za ta mara wa masu zanga-zangar kin jinin gwamnatin iran baya kuma ya ce shugaba donald trump ya shirya ya ba da goyon baya ga masu zanga-zangar ba da kalaman baki kadai ba a hira da ya da greta van sestrin wata mai ba da gudunmuwa ga shirye-shiryen muryar amurka wadda ta yi a ofishinsa a jiya laraba mr pence ya ce da farko ya kamata a san cewa iran ita ce kan gaba wurin ba da tallafi kan ayyukan ta'addanci a duniya bacin zalunci da take haƙoƙin al'ummanta iran tana kuma aikawa da 'yan ta'adda zuwa wasu ƙasashe da ke yankin sannan kuma tana ci gaba da zama ƙasar da ke da tasiri mai yawa da kuma hatsari a wannan yankin. sai dai pence bai yi ƙarin bayani ba a kan matakan da amurka ka iya ɗauka a kan wannan lamari na iran yana mai cewar akwai matakan ba da taimako na musamman da amurka da sauran kasashen duniya za su iya baiwa mutanen iran idan suka dage da ganin cewa sun kwato haƙƙinsu fadar shugaban amurka ta white house ta yi suka da zazzafin kalamai a kan tsohon babban mai bada shawara a kan dabarun gudanarwa na shugaba trump wato stephen bannon wanda aka rawaito yana cewa ganawar da babban ɗan shugaba trump ya yi da wasu wakilan ƙasar rasha a babban laifi ne wanda ya kai ga cin amanar ƙasa da kuma rashin kishin ƙasa shugaba donald trump ya nuna fushinsa da kuma rashin jin daɗinsa bayan ya karanta kalaman na stephen bannon wanda ya faɗa a cikin wani sabon littafi da ya fito. To masu sauraronmu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu ga gwamnatoci da manyan masarautun jihohin Katsina da Kaduna da kuma al'ummomin waɗannan jihohin saboda rasuwar tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna wadda ta kunshi jihohin Kaduna da Katsina na yanzu kuma ɗaya daga cikin dattawan da suka yi ta jawabai ga 'yan arewacin najeriya game da muhimmancin zaman lafiya musamman ma a shirin muryar amurka na jawabai daga dattawa wato dattijo alhaji lawal kaita wanda allah ya yi wa cikawa ranar talata aka kuma yi mai ta'aziyya jiya laraba allah ya rahamshe shi yanzu a madadin baba ya kuma keri wanda ya yi ni, da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.